Yanzu haka muna cikin kwanaki goma sha shida nan na gwagwarmaya domin yaƙi da musgunawa jinsi. Wace irin kalar musgunawa jinsi ne kuka fi cin karo da ita? Wannan kwanaki goma sha shida da aka hudda faɗin duniya don yaƙi da cin zarafin da mata ke fuskanta wata dama ce ta bayyana irin abubuwan da cin zarafi a bangaren jinsi ya kumsa don yaƙar su. A bangaren ƙungiyar FAD a sashen mu da ke kula da al'amuran kiwon lahiya muna yin duba ga wa'inda wannan al'amarin ya shawa mu kai kukansu a wurin da ya kamata tunda mu ba ma ɗaukar nauyin wa'inda batun cin zarafi ya shafa a zahiri amma muna taimaka musu mu nuna musu wajen da ya kamata a kula da su muna haɗuwa da mata da dama da suka fuskanci cin zarafi a fannoni daban-daban kamar su bugu larurar hankali da ma tattalin arziki wani irin taimako ne kuke baiwa matan da ke samun kansu a cikin halin musgunawa Comme je l'ai évoqué récemment, on fait pas vraiment de prise en charge holistique. Kamar yadda na bayyana muku, mu ba mu ɗaukar nauyin waɗanda suka fuskanci cin zarafi a zahiri, amma ganin cewa muna da kyakkyawar hulɗa da sauran ƙungiyoyin da ke kula da su, ko na gwamnati ko kuma masu zaman kansu. Daga nan idan mun samu inda abun ya shafa, take yanke sai mu shaida musu. Idan mata kama muna haɗawa da ƙwararrun likitoci ko kuma alkali, abun dai ya danganta da yadda matsayin cin zarafin yake. Kun shi dai yadda muke suke yi ba mu ɗaukan nauyinsu gadan-gadan amma muna dai guda musu yadda ya kamata su yi har su samu biyan bukata. waɗanne hanyoyi ne ya kamata a bi wajen daƙile musgunawa jinsi? Je dirais que c'est vraiment une question de comportement, d'éducation et de mental. A gani na al'amari ne dai shahi yanayin mutum da tarbiyyar shi da ma kuma tunanin shi. Ya kamata mu kanmu kungiyoyi mu yarda da cewar muna fuskantar cin zarafi tunda matsalar da ke tattare da wannan al'amarin tana da nasaba da rashin ba da kai na mata wajen yaƙi da wariyar da suke fuskanta. Ya kamata mu nuna hujjoji da ke nuna cewar wannan musgunawar akwai ta kuma bata dace ba musamman ma mu mai da hankali don yaƙi da wani al'amarin tun daga gida mu ba yaran mu tarbiyya ta gare su san muhimmancin mace duk da tana da rauni mace ya kamata a ririta ta kada su kuskura su musguna mata saboda yin hakan tamkar wulakanci ne a gare su da ma sauran mata ga baki daya Studio Ghana.